Sai mu duba hoto na ashirin da ɗaya, Yesu ya hitar da aljannu daga wani mutum. Ana samun wannan labari a cikin lanzila littafin Luka Sura takwas aya ashirin da shida zuwa talatin da tara. Yanzu mun samu labarin wasu manya-manyan mahukumta na Isra'ila waɗanda Allah ya taimaka suka samu nasara su da yawa, ba da bayan haka shekaru da yawa suka shuɗe. Allah ya aiko ɗanshi Yesu almasihu a cikin duniyan nan. Yesu ya nuna mana yadda Allah yake son mutane su kasance. Ko da yaushe, Yesu yana ayyuka waɗanda Allah ke so, shina da iko bisa ga shaiɗan da kuma dukan halitta. Wata rana, sai Yesu ya ga wani mutum mahaukaci wanda yake da miyagun aljanu. Mahaukacin nan ya daɗe marabin shi da ya sa tufafi. Ko da yaushe, yana zama cikin kusheyu. mutane suka yi ɗarmun shi da sarƙoƙi, amma sai ya kaci sarƙoƙin nan, ya ruga da gudu. Wata rana, sa'an da ya ga Yesu, sai ya yi kururuwa, ya haɗe a gaban shi. Yesu ya ce ma miyagun aljannun nan, su fita maza-maza daga wannan mutum. Miyagun aljannu suka roƙi Yesu suna cewa, Yesu ɗan Allah maɗaukaki, kada ka yi mana azaba. amma Yesu ya umarce su su fita daga wannan mutum. Yesu ya tura su wajen wani garge na aladdai da ke kiwo. Aladdai suka gigice suka ruga da gudu, suka faɗa cikin teku suka hallaka duka. Wannan mutum ne mahaukaci ya warke, aljannun sun fita daga gare shi. Kun gani? Aka iske shi saye da tuhahi shina zamne suna fira tare da Yesu. Mutum ne yana so ya bi Yesu duka inda za shi, amma Yesu ya ce mashi ya koma gida, ya faɗa ma dangin shi babban alherin da Allah ya yi mashi. Mutumin nan ya tafi cikin birni yana faɗin yadda Yesu ya warkar da shi. Yesu shi ne mai ceto, yana da ikon gafarta zunubai. Yesu yana gafarta zunubin dukan wanda ya dogara gare shi. Yesu yana sake rayukan mutane, lokacin da ya sake rayukan mu, sai mu faɗa ma wasu cewa Yesu yana da iko ya sake rayukansu.